الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد رشدنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الحديث الذي ملأ صدوقنا وإذاعاتنا المشاهدة والمسموعة هو هدف رئيس الدولة لتقرير قرار تحديد النسل وتحديد النسل كما بينه علماؤنا الأسابق محرم في شرعنا الغراء محرم في شريعتنا الغراء الله سبحانه وتعالى لا يرضى بتحديد النسل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك لا يرضى بتحييد النفس لذا أفتى هؤلاء العلماء الأفاضل بتحريم وبأنه لا يجوز في شرعنا الإسلامي لأن هدف الإسلام هو تكثير النفس لا تحديده فالله سبحانه وتعالى أمرنا نحن المسلمين بالزواج ومن أهداف الزواج الأساسية الرئيسة تقصير النفس ألا وهو إيجاد الولد وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالنكاح فقال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال وإن خفتم ألا تكسبوا في اليتامى فانكفوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى عنا تعود وصح الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال تزودوا الولود الودودا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة وفي رواية فإني أباهي بكم الأنبياء يوم القيامة ولما أخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات السبع شاهد أقواما فقال لجبريل عليه السلام يا جبريل أهذه أمتي وقد شاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعة هذه الأمم فقال له جبريل ليسوا أمتك إنما هم قوم موسى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ربه أن يجعل أكثر أن يجعله الله سبحانه وتعالى أكثر الأنبياء تابعا فنحن الأمة المحمدية أكثر الأمم وذلك لأن شريعتنا أمرتنا بأن نتزوج وأن نكثر نسلنا وشريعتنا الإسلامية جعلت أهدافا خمسة لها فمن أهدافها حماية النفس حماية النفس فإذا لم نكسر النفس وأمرنا بتحديده فكيف نكون أكثر الناس سوادا يوم القيامة لذا قال العلماء إن في إيجاد الولد أربع حكم الحكمة الأولى موافقة الله سبحانه وتعالى في إرادته لإبقاء النوع البشري في هذا العالم فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبقي النوع الإنسانية إلى قيام الساعة فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فالخليفة إنما هو من البشر لا يكون من غيره والحكمة الثانية من إيجاد الولد وتقصير النسل هو موافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محبته أن يكون أكثر الأنبياء تابعا والحكمة الثالثة في تفسير النفس هو أن يجد الإنسان مساعدا عند تعاقده وعند شيخوخته حتى يقوم ذاك الطفل في تربيته وهو في شيخوخة طفولته والحكمة الرابعة الأخيرة التشفع بالولد إذا ولد ومات قبل أن يحتلم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر التكالى من الأمهات وبشر الآباء الذين توفوا أبناؤهم وهم صغار ولما يحتلموا بأنهم سيكونون لهم شفعاء يوم القيامة فقد صح في الحديث المتفق عليه أن النساء في يوم من الأيام أتوا أتوا, أتو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلن له يا رسول الله ذهب الرجال بعلمك وما تركوا للنساء شيئا فطلبنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخفف لهن يوما أو أياما يأتينه ليعلمهن فخص لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ليعلمهم القرآن ففي يوم من الأيام كان يعلمهم قال ما من امرأة يموت لها ثلاثة أولاد إلا كانوا لها شفعاء يوم القيامة فقامت واحدة من النساء فقالت يا رسول الله ولو اثنان قال ولو اثنان ثم قامت أخرى ثالثة فقالت ولو واحد يا رسول الله فقال ولو واحد يا رسول الله فإن دل هذا على شيء أيها الأباضح فإنما يدل على أن الإسلام يهدف إلى تقصير النسل لا إلى تحديده وإن الإسلام يحارب تحديد تحديد النسل بأي أنواعه وأصحاب تحديد النسل إنما هدفهم هو أن يقللوا عددنا نحن المسلمين إن هو إلا حسد وإن هو إلا حسد كامل في أنفسهم لأنهم رأوا أن المسلمين أكثر الناس في هذا العالم لأن الإسلام هو الذي يأمر المسلم بأن يتزوج بأربع نساء دون غيره من سائر الأجيال فالذي كان أكثر أكثر الناس زواجا لا بد أن يكون أكثرهم أولادا ونسلا لذا كنا نحن المسلمين أكثر الناس في هذا العالم فالدول الأوروبية إن الرجل يبقى ربما خمسين عاما أو أربعين عاما أو ما يقارب ذلك ولا زوجة له وإذا تزوج إنه يتزوج بزوجة واحدة إلى موته وربما يلد ولدا واحدا أو يلد ولدين أو يلد ثلاثة أولاد أو أربعة فيدخل سيارته هو وزوجته وأربعة أولاد هم ستة وسابئهم كلبه أيها الأفاضل لابد أن نفهم نحن المسلمين في هذه الدولة حدث هذا القرار الغاشم إن هدفه هو تقليلنا لا ينبغي أن نسكت ينبغي أن نرفع أصواتنا بأن نقول لا لا نرضى بهذا القرار وندعو وكلاءنا النجواء الذين أرسلناهم إلى أبودا وإلى مجالس الحكومات المحلية والحكومية لا بد أن يعلنوا كراهيتهم لهذا القرار بأن يقول لرئيس الدولة نحن لا نرضى بهذا القرار ونأباه ولا نريده لأن أمتنا لا تريده أيها الأفاضل إن أصحاب تحديد النسل إنما هم يعللون هدفهم بأن الدولة فقيرة فنحن المسلمين عالمون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق فمن صفاته وأسمائه الحسنى جل جلاله الرزاق الخلاق فالله سبحانه وتعالى خلق ورزق وهو الذي يخلق ويرزق وهاتان الصفتان موجودتان لا تزالان مع ربنا سبحانه وتعالى لا يزال ربنا خلاقا ولا يزال ربنا رزاقا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وتحديد النسل إنما هو قاعدة جاهلية عرفها الجاهليون منذ القدم وقبل مجيء الإسلام وقبل بئسة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أخبرنا قرآننا الكريم بأنه فعلهم فقال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم وقال في آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم الله سبحانه وتعالى خلق كل خلق ورزقه فإن الإنسان يخلق مع رزقه فلا أحد يأكل رزق أحد فكل مخلوق برزقه كما صح في الحديث المتفق عليه الذي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجزأ خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك أي مثل أربعين يوما ثم يكون مضغة أربعين يوما ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فإن دل هذا الحديث على شيء أيها الأفاضل فإنما يدل على أن الأرزاق مقسومة وأن الأعمال معلومة وأن الآجال مختومة فلا أحد يجاوز أجله ولا أحد لا يأتيه رزقه قبل أن يموت فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في حديث آخر بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ثم أمرنا صلى الله عليه وسلم بقوله فاتقوا الله وأجملوا في الصلاة أي أن الإنسان لا يموت حتى يكون رزقه كاملا له لا أحد يموته ورزقه غير مستوف عليه فإذا أيها الإخوة الأفاضل ينبغي أن نكثر النفس لا أن نحجده أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه خير الأوابين غفورا الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للصوم لا إله إلا هو إليه المصير أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اعلموا أن تنظيم النسل يختلف عن تحديد النسل هما شيئان مختلفان فالإسلام يمنعنا نحن المسلمين من تحديد النسل وإنه أباح لنا من جانب آخر تنظيم النسل فتنظيم النسل ليس محرما في الإسلام وماذا يقصد بتنظيم النسل فتنظيم النسل هو أن يكون بين الولد الأكبر والولد الأصغر استراحة ومدة لا تقل عن سنتين كما قال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فالفقه المستنبط من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أضاع لأمة الإسلام تنظيم النفس أن يكون بين ولدك الأصغر الذي ولدته أولا وولدك الذي ولدته ثانيا أن يكون بينهما مدة سنتين في وذلك لحماية الأمومة ورعاية الطفولة فالأم تحتاج إلى استراحة بعد أن حملت وولدت تحتاج أن تهدئ ولدها وكل هذه الأعمال أعمال صعبة الحمل صعب والولادة صعبة والرضاعة أيضا صعبة ثم إن الإسلام من جانب آخر يراعي الطفولة فالطفل الذي رضع مدة سنتين يكون أحسن صحة من الذي رضع أقل من سنتين وهذا قرار مقرر عند الأطباء هم يعرفون ذلك ويبينونه لنا فلذا أيها الأفاضل لا تختلفوا بين تحديد النفس وتنظيم النفس فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضاع لأصحابه العدل والعدل إنما هو أحد طرق تنظيم النفس وهو أن يجامع الرجل امرأته وقبل أن يأتيه المني إنه يخرج المني خارج الفرج وهذا هو الذي يعبر عنه بالألف كما صح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حيث قال كنا نعدل والقرآن ينزل ولو كان أمرا محرما لحرمه الإسلام dan uwa kuduban mu yau tana magana ne akan abubuwan da suka cika jaridunmu a waɗannan kwanakin satin da ya wuce da kuma satin da yake kafin sa na bayani da shugaban ƙasa yake yi a ƙasa cewa zai tabbatar da ka'idar takaita iyali wajibi ne a yi wa al'umman musulunci bayani a ƙara tunatar da su a kan matsayin addinin musulunci game da wannan kabila ta takaita iyali addinin musulunci burinsa shine yawaita iyali ba takaita iyali ba shi ya sa addinin musulunci ya umarni da a yi aure ayoyi masu ɗimbin yawa a cikin alƙur'ani sun tabbatar da umarni da yin aure Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata mana yake cewa kuma ku aurar da mazaje da mata a cikin ku waɗanda ba su aure ba su ne al'ayama da kuma nagartattu daga cikin bayan ku maza da kuma bayan ku mata sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan kuna jin tsoron ba za ku iya riƙe marayu ba to ku auri mata waɗanda suka daɗaɗa a cikin zukatanku ku auri ko uku ko hudu ko ku auri biyu idan kun san ba za ku iya adalci na fili ba to ku auri ɗaya ta isa wannan shi ya fi cancanta a gare ku ba za ku zama sun ƙetare iyaka Allah waɗannan ayoyin ‘yan uwa suna bayani ne akan mahimmancin yin aure malamai duka fitar da fa'ida suke cewa daga cikin fa'idodin yin aure akwai samun ɗa ta hanyar samun ɗa kuma ake yalwata iyalai ake yawaita al'umma shi yasa suka ce samun ɗa na da fa'idoji guda hudu a matsayinka na musulmi idan ka haifi ɗa to za ka iya samun fa'idoji guda hudu fa'ida ta farko ka dace da abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da shi na cewa a yi aure kuma a hayayyafa fa'ida ta biyu idan mutum ya yi aure kuma Allah ya azurta shi da ɗa ya dace da soyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda shine ya umarni cewa a yi aure domin zai yi alfahari da yawan al'umma ranar tashin alkiyama fa'ida ta uku 'yan uwa ta samun ɗa sannan ya zama maka ceto ranar lahira ya zama mai ceton ka ranar lahira idan ka haife shi bai balaga ba ka rasa shi zai cece ka kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi mata suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa al'adu sallam suka ce ya ma'aikin Allah maza duk sun kwashe ilimin ka sun ban mu mata ba mu da komai ka ware mana wata rana ta musamman ranar mu ce dan karantar da mu ya ware mu wata rana suna zuwa yana karantar da su rannan sai yake musu bayanin cewa babu wata mace da za ta rasa ‘ya'ya uku su mutu kafin ta ba su balaga ba face su sun ce ta ranar lahira wata mata ta ce ya ma'aikin Allah ko biyu ne ce ko biyu ne wata mata kuma ce ko ɗaya ne ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ce ko ɗaya ne ashe idan an hayayyafa Allah madaukakin sarki ya karɓi wasu daga cikin ‘ya'yan da mutum ya haifa ana fatan su cece shi ranar lahira fa'ida ta hudu ‘yan uwa ta samun ɗa ita ce wannan ɗan ya zama ya ne ka a lokacin da kake bukatar nemo ka koma kana yarintar tsufa sai ya zama shi kuma ya taso da ƙarfi sai ya zama abubuwan da kake yi da yanzu ba za ka iya yin su saboda tsufa da gazawa ka yi ritaya ga rayuwa to shi kenan sai shi kuma ya sauka ci gaba wannan su ne fa'idoji guda ɗan uwa babban manufar ƙasashen da suke umarni da cewa sai an taƙaita iyali ita ce hassada da ƙyashi da baƙin ciki da suke mana mu musulmai na yawa tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa duniyar nan yawan al'umma yana cin abin da ake alfahari da shi yawan al'umma yana cin alamar arzikin ƙasa yawan al'umma yana nuna ƙarfin soja da ƙarfi na ilimi na ƙasa domin in ba ku da yawa ba za ku iya yin wani abu amma yawan ku ke sa kawai a ji shi ya sa musulunci ya yi umarni da cewa a yawai da iyali ya ba da ka'idojin zamantakewa ta aure babu wani tsari a duniya da aka taɓa yi da ya tsara yadda za a tsauna tsakanin miji da mata da sauran iyalai kamar addinin musulunci kowa ya san cewa cikin manya-manyan babukuka na fikin da suke kwashe kuka masu yawa ana bayani a kansu akwai matsalar aure. Sau da ‘yan uwa, takaita iyali ba umarni ba ne na musulunci, ya ci kero da addininmu na musulunci. Addininmu na musulunci yana karantar da mu cewa kowane rai Allah na halittar sani da arzikinsa. babu wani rai da zai zo a ce cikin arzikin wani za a ɗiba a bashi kowa da arzikin shi ke dai wani ya zama sanadiyyar arzikin wani amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma kowa arziki saboda kai yawan al'umma baya sa yi talauci yawan al'umma na sa tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka ne wannan ita ce ka'ida ya ka'ida abubuwan da Allah ya halicce su da ɗan adam zai iya rayuwa da su suna nan ma ɗan adam na nan ƙasa tana nan matuƙar ɗan adam na nan a ban ƙasa a cikin ta ake noma dabbobi suna nan ba za su kare ba su ake yankawa a samu nama su suke ba da kwai a cikin su ake samun mai bishiyoyi suna nan ba damar ɗan adam yana nan a cikinsu ake samun ƴaƴan marmari a cikinsu ake fitar da mai a cikinsu ake fitar da itace a cikinsu ake samun takardu da za a yi rubutu da su tattalin arziki baya karewa matuƙar ɗan adam yana iyaka babban abin da ke jawo talauci shine jahilci inda jahilci to da talauci ba a san yadda za a yi tattalin arziki ba to shi ke sai a shiga bakin talauci amma Allah subhanahu wataala ya halicci kowane rai da arzikin Manzan Allah sallallahu alaihi wa ala sallam ya faɗa mana a cikin hadisin Ibn Masudin. radiyallahu anhu cewa Allah subhanahu wata'ala yana halittar ɗan adam da wasu matakai matakin farko kwana arba'in a matsayin dugon mani kwana na mataki na biyu ya zama gudan jini shine haɗuwar maniyi da kuma kwaya ta mahaifiyar uwa sannan mataki na uku arba'in ta uku shine mataki na zama tsoka daga nan kuma sai mataki na a aiko masa da mala'ikan da zai kura masa rai ya umarce shi da abubuwa guda hudu abu na farko ya umarce shi ya rubuta masa azzikir arzikinsa me zai ci wani irin numfashi zai yi wata iska zai shaka da an rubuta wannan sannan ajalinsa kwana nawa zai yi a duniya shekaru nawa zai yi sannan bayan wannan wani irin aiki zai yi a duniya aikin alkhairi zai ko asha zai yi aikin duniya da zai yi malami zai zama ɗan kasuwa zai zama ma'aikacin gwamnati zai zama a rubuta wannan sannan an tafi lahira shi ma an rubuta sakamakonsa taɓaɓɓe zai zama ko mai arzikin lahira ɗan aljanna zai zama ko ɗan wuta kenan wannan na nuna mana ashe arziki Allah ya riga ya raba shi rayukan mutane Allah subhanahu wata'ala ya sa musu iyaka ayyukan da za su yi an san su ba koyayyu ba ne a wurin Allah. Sadaka babu wani wanda zai zo ya ce zai rage al'umma ko ya taƙaita al'umma ya ce a auri mace ɗaya ta in an aure ta kuma a haifi ɗaya ko a haifi ɗaya hudu ka a wuce turawa sun fahimci matasansu da masu tasowa ƙanana a cikinsu suna ƙarewa, alamar karewa al'umma kenan kaga tsofaffi sun fi yawa a cikin al'umma zaratan matasa sun tabbata a ƙasashe na musulmai waɗanda ana tsammani nan gaba su zama su za su tafi ci gaban duniya zai dawo hannunsu da izinin Allah to shine ake mana bakin ciki ake mana kyashi ake mana hastada ya za a yi an rage mu da ƙarfin tsiya ana rage mu ta hanyar kirkire-kirkiren yaƙoƙan da ba su da dalili a ƙasashen mu ƙasashen larabawa suna ta kashe junansu turawa sun shigo suna ta taimakon su wajen kashe junansu suna ta karar da kansu in ka bude rediyo ko ka kalli talabijin sai a ce an kashe mutum ɗari a Siriya an kashe mutum tamanin a ƙasa kaza gallar musulmai dukkanin su farare larabawa wancan na kashe wancan wancan na kashe wancan mu ma a shigo irin mu a kirkiro mana abubuwa na ƙirya na tashin bama bamai a a coci a sa a masallaci ni ta yaki a tsakanin junanmu mu rage kawunanmu wannan manufa ta fito fili ba boyayyen manufa ba ce dole mu fahimci wannan da ka yan majalisunmu daga cikin aikinsu wajibinsu ne su kara daga sauti cewa ba su yadda ba domin waɗanda suka suke wakilta ba su yadda ba ya saba ma dukkan wani addini da ake yi a ƙasar nan hatta kiristawa yau ya raba kafa mata da yake aure amma ba da iyaka ƴaƴan da yake haifa babu ka'ida a cikin sa sai dai in ya bi ta turawa balle mu musulmai da aka ce a auri mata hudu sayyiduna anas ibn malik radiyallahu anhu sai da aka kirga yana da tsakanin ƴaƴa da jikoki waɗanda kawai suka rasu ɗari da ashirin kuma ba ranar da aka ce ya gaza cikin ya kayan uwa ya kamata mu bambance ana samun takuɗewa tsakanin takaita iyali da kuma tsara iyali tsara iyali ko tazara haihuwa tazara haihuwa a tsarinmu na addinin musulunci ba haram ba ne ma akwai dalilan da za su sa a yi shi daga cikin dalilan akwai kula da uwa ba ta hutu jikinta ya kara lafiya shi yasa qur'ani yace mata masu shayarwa suna shayar da 'ya'yansu ne shekaru biyu cif cif amma ga wanda ya ga damar cika shayarwarsa in ana so a ba uwa ta huta to a ba ta dama ta shayar da ɗanta shekaru biyu ya zama akwai tazara tsakanin haihuwar ɗa babba da ƙaramin ɗa shekaru biyu alal akali shekaru biyu ke alal akali sannan shi kan shi ɗan a ba shi damar ya sha nono tabbataccen abu ne a likitance da addininmu na musulunci tsarabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kanada ta kula da lafiya da gina jikin jariri a lokacin da aka shayar da shi nono kuma ya koshi to da kan bambance wannan shi yasa sahabbai suke yin azu saduwa da iyalansu amma su fitar da maniyyi bai shiga cikin mahaifa ba kuma addinin musulunci bai hana su ba kamar yadda sakidu la jabiru ibn Abdullahi radiyallahu anhu ba ya ya ce mun kasance muna yin azu a zamanin ma'aiki a laifin salam kuma bai hana mu ba alqur'ani na sauka da abu ne da za a haramta su da alqur'ani ya hana wannan daban wancan daban a ce ka auri mace ɗaya kawai sannan bayan haka ka haifi ɗaya hudu kawai shi ke nan ko ɗaya ɗaya wannan ya saba ba addinin musulunci malamai gabaki ɗaya babu wani malami na Allah daga cikin malaman musulunci ne ba da fatawa halittinsa to daga ƴan uwa mu fahimci wannan kullum mu zama babban bala'i shine ka zama baka da fahimta idan ka fahimci makirci da kinbibi da kifila da abokanan gabarka suke shirya maka to za ka iya tunanin ya za ka yi kuma ka kara kanka alal aqalli ko da ta guje ma wannan makircin ne ba ta hanyar kai ba ka maida ba in baka samu damar maidawa ba to ka kare kan makirci ya same ka Allah subhanahu wata'ala ya mana albarka a cikin zuriyar mu Allah shiryatar mana da zuriyar mu Allah shiryatar da matan mu Allah shiryatar da ƴaƴan mu Allah shiryatar da dattawan mu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ساعنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اللهم اللهم اللهم اهدنا فيمن هديت وآثرنا ولا تؤثرنا اللهم آتنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم احمي وطننا من شر الكائدين اللهم احمي وطننا لا من شر الكائدين اللهم احمي أوطان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم ارحمهم رحمه واسعه اللهم اختم لنا حياتنا بالخيرات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحاباته وعن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وزاء عن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما Thank you.